da yake ganawa da wata tawagar jami'an asusun bada lamani na fme ko imf a ranar talatar da ta gabata ministan kudaden kasar nishar mamadu diop ya sanar cewa matakin rufe iyakokin najeriya ya haifar da gibi a aljihun gwamnati on estime euh, une quarantaine de milliards la baisse des recettes dues à la fermeture des frontières. Nous en avons discuté avec la mission du fonds. yana mai cewa asarar miliyar ko biliyan 40 na sefa ne wannan mataki ya janyo wa kasar Nijar saboda rashin samun kudaden da aka yi hasashen za su shiga aljihun gwamnati ta hanyar awon kaya da biyan wasu diyoyin kan iyakar kasar da Najeriya. To koya masana ke kallon wannan al'amari? Dr. Soli Abdullahi masanin tattalin arziki ne a nan Nijar. Saboda mu ne muke zuwa mu ɗebo kaya daga Nijeriya, masu kuɗin mu suka ɗebo kaya, za su zawa bakin iyaka su zo wurin kwastan, kwastan ya ɗauki haraji bisa su, sannan gwamnati samu kuɗin shigowa. Kenan tun da wannan shigowa kaya nan Nijeriya babu ita, cila za a samu wannan giɓi na kuɗi wanda ba za shigowa ba cikin aljihun gwamnati. Haka kuma abin da gwamnatin Nijar za samu ta 'yan kasuwar da suke ɗauka kaya a ɗauki eh, eh, eh, hatsi a ɗauki dawa a ɗauki wake a kai busashe Nigeria ta nan ne kuma gwamnati ke samun kuɗi to shi ma kan shi tun da an tsaida kenan wannan ma ana samun gibi kenan tilo za a samun babban gibi wanda ya hima wannan misali wanda gwamnatin nijeriya ya bada. Ministan kuɗin kasar ta Nijar ya kara da cewa tuni ma'aikatan harkokin kuɗaɗe suka bullo da wasu sabbin matakai don cike wannan gibi daga nan kafin ƙarshen shekara yayin da a ɗaya gefe wasu abokan hulɗa suka amince su tallafa da gudunmuwar warware wannan matsala in ji shi. La réponse du gouvernement c'est d'abord la mobilisation des régies financières. pour propose des mesures. A ra'ayin Soli Abdullahi faruwar wannan al'amari wani abu ne da ya kamata ya zama yau gwamnatocin Afirka irin su Nijar da Rasi. Ya kamata mu yi tsantsan mu ma kanmu kiyamun laili. Gwamnatocinmu su ɗauki matakai na cewa sun kirkiro kamfanoni waɗanda suke sarrafa kayayyaki babu mamaki yadda kaga Nigeria nan tarihi bodata haka za a tashi wata rana ba a wata ya zama to Nigeria ta hana Niger wuta ta lantarki. Ministan harkokin wajen jamhuriyar nijar Kalla Hankurau a ƙarshen taron ƙungiyar sai da yawo da aka gudanar a makon jiya a nan ya mai, ya bayyana cewa ƙasashen Nijar da Najeriya da Benin za su gudanar da taro a yau alhamis 14 ga watan nuwamba a abuja domin duba hanyoyin sassauta wannan mataki da ya jefa miliyoyin talakawa cikin halin kuncin rayuwa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar.